an gane a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muna cikin littafin muktasar khalil muna shahi na 69 kuma muna akan darasi ko ku sai ko mm. <clears throat> to muna cikin magana a ka abin da ya shahi wato juma'a ya ce wa qutika bai'un wa ijaratun wa tauliyatun wa sharikatun wa iqalatun wa shuh'atun bi azanin sanin bi azanin sanin muna tare ku ko ku sai an bude bai unci ciniki da an ga kulla ya zani zani ko da an kai kiran na aikin kiran sallah na biyu na juma'a to wannan ciniki da an kulla haramtacce na an bude shi amma kada ya zama cinikin ruwan alwala ne in cinikin ruwan alwala na ya halatta jikina hmm? ha ai abinda mallamai ka cewa ina na ya halatta aiki liki cikin sallah ai akwai gurbi kana sallah kai ciniki kuma sallah ta inganta wanda haka ya sama yau baya baya ya wanke jini babu wani sadaka amma akwai tsohuwa nan mai sai da ruwa ga gwangwani ya sami aljihu ɗauko dirhami ko ɗauko miyar yanzu naira da miƙa ba ta baya gwangwanin ruwa yawan ni na kai ta kuma sala ba ta ba to mu yi ya halatta ijara eh, ko an buɗe ijara bi azanin sanin da kiran sallah ne wa to an buɗe mai tankasuwa kasuwa bi azanin sanin da kiran sallah ne mai tankasuwa kasuwa

da kullin kamfani an buɗe shi a zanin sani ne kiyan sallah ne wa iqalatun da zumbiwa cinikin da kai wanda kai sai gare shi yana neman iqala amma ko da yake neman an kiran sallah ne to haram wa shufa'atun da kamun shufa'a bi a zanin sa su aka kafin shufa'a to ruwan an hana fa in fata to in ya zama shi mabiki ya kuce ga hannun mushkari ashe da ya saye kamin shari'a da leko a yi a buɗe ashe abin haya kauce awo to ban kimar wannan kan ya lizimta ya biya kima kuma za a lura da wannan kima yi da kafin lokacin karba ko da ta hanyar da ya sayi haka zai eh, sannan abin nan tsere yau mai kasu shi za kula da shi ina misali mallai ce kai bai fasiri kamar ciniki fasiri tafi ina yawa shi ma kima ka biya a kima ka biya to mu zo amma ban ce ma ana buɗe amri ba shi kan ba a buɗe shi ba zanen sa'i ko da gyara mun na. ya kulla ce kai yace na yace yana za ka nufa soci na baka ana kiran sallah ne yace na karba ana ko magana in ko an ce sai an tara mutane mai arzai ka tabbata to shi mai mota tare shi shan walilu hmm. shi ana kiran sallah na biyu an ka kiro mutane an ka zo an ka zaura an ka kudu ba sai wata garatu kai mutane wato sai su yadda garatu sai sun da suna lalgala na sun mamaki eh? to to shi ke to wata ne wahibatun haka nan kuma ban ce ma kyauta ba laɗin shan karanta da ita hmm. ita kan ba a budewa ana kiran sallah da bincin kaiwa wani ce ce ɗan ƙari kulo ɗin nan nauna ba ta shi to in an haka masallar zuma ba a cewa kyautar nan da an ke an buɗe ta don an mi kyauta ana an ba kiran mun gane karatun hmm. an ba ta warkasa an ba auren ta yi wa sadaqatun aka na sadaka ita ma ba guri ba ko ba haka ba wa uzuru tarkiha abinda a uzurin barin juma'a mutum yanzu ya bar juma'a ya yanzu kuma ya halatta babu komi Wani jama'a ta da uzurin barin sallar Jami, shiddatu ta halin tsananin tabu yan akwai tabu an gama ruwa amma ta iya ba ta yiwa saboda tabo koya abin nan

to yan ana hudu ban duk abin da aka kawo wurin nan in ana wannan an kira sallah ne to haram ne amma inda gari na gudana to wannan da an ce an fara wannan haram ne kan so wannan magana wa madarin da ruwan da ka samu yau mutane su shiga kariya in dai sai an sa ma yau mutum bai zama na gida ba yana da hankali auju zamun ko ko jaza mun yi magana jaza a zuwa wanda ya fara jiki ne fara fashewa kaga akwai wani wa maradun da rashin lahiya wanda ya zuwa masallacin juma'a tana wahala ko zuwa jami'i duwan uzuri da muka ambata ya zan uzuri ana magana juma'a da da jami'i tare watan ribon da kuma jinya in mutum na jin ya ubansa ko mahaifiyarsa ko wani uwa nashi na kusa ko abin ko sa mulaɗi ko matarsa ko ɗansa hamzari na ce wa ishrafu qaribin haka nan kuma wanda ya tsaya yana wato yana kusa yana sauraren yana kula da mamaci dan uwa ne wanda Allah ya wasuka ana ana wani sallar juma'a shi ma na da hamzan rashin zuwa masallaci ya sai ne wani haushi ko da mutane kama da karibi a ko wani wanda kila aboki na mulaɗi shi ko kuma wanda kuna wurin tahiya bai tare da kowa sai kai eh. wa hauhun alamalin sauha haka nan hamzari na mutum ya ji tsoron in ya ɗaga ya kai juma'a ko da ka dafa wasa yana ranar kwaje amma ya zalla mu balu duke tana kishi lauru ta yadda kakai awon hamsin ko kuwa yana jin tsohon ƙarmewa eh, ga shi ana ba bashi amma da haƙƙinwa ya ci bashi yana cikin ɓoyo don in ya bayyana ana kai yi ya fi su kula su matashi ko ba masu gudu su gudu to sai ya yana yana koyo to juma'a sai to yana damar ya laɗe don ka kai shi to amma malam ka ce da haƙƙin eh. su waɗanda da haƙƙin na malam ba ji ba su tsoron iya sai a shi ai ka san ba a gane da haƙƙin na ba a gane ba da haƙƙin na sai an zama <laughs> in da haƙƙin na yana dama in ba da haƙƙin na ba wannan ka ta sai ya kula da wannan amma ya an ce ana bin ka kaza shi ana ya tabbatar da abin da ba zama da kai ba babu wanda ka sa kudin hukuma gaba gare shi kashe a zauna bai wani bayani ku bayan na yanzu na gaskiya ku kariya to ya su kai ma sai ka ce kaya bayani ka dai hmm, Allah so ko yana in ji yamma hmm. yana wani asaru abinda a kauli za a rigo malar ɗan rushi wani asafu da kauli yadda an ingantacce go malar lahami kai an sun usirin ko tsara wanda an mu usiri maƙyaci ko a fiye mu usiri ba maƙyaci wanda ne da wa malami da waye jin malamai sun da a'a shi urin ya aiko gida ba ya shi ba ai malamai su yi magana kai turabu idan ni malami jin nan wanda a tsirara ko gida a da shi to balle zuwa masallaci ma shugura mutane karanci to shi ke da cikin sallallahu a nan abin nan au habsin aw habsin ko tsarewa au darbin to shi na ce wal asafu wal azharu wal asafu ba ba mu'tili ba magana habsu baya ba to ana nufin mu'tili ba mali ba to sai mi waraja ko aho kawo da yana tsammanin a ne wanda ya samu kai ne cikin kila ya kashe wani ko ya kace wani gaba in ya bayyana ana ramuwa amma in ya koyi ana iya zaunawa a dan zauna a to Allah to ya hankuri dai to yana yana da mai koyi ko da juma'a ta shi ko ba a samu irin wannan akwai wanda ɗan kana gice gice wale ba su daɗewa amma in sun gaba ganin ka kai giyabi ne eh, to ki eh? sassan kayan raki ka ji tsoro a'a ba magana ka ji tsoro in ba a ganin ka ana iya yi amma in ta ana gani wala ba wa akali ka sumin ko ka saumin wa akali ka saumin haka nan kuma hamzari na rashin zuwa juma'a cin kamar tafarnuwa ya ka kawo tajbiwa duk inda kawo tajbi ya zo ga cikin ba abu guda ka mai ba ka sau mai ɗanayi da ya ci to a rasa ta shigo duk abin da adda warin da ba a su ya shigo sa wasu malamai ba wasu mutum sa yana to har nan ne haya kai zai na juma'a yana da mata wani akwai wani turare wani sa ya kai za ka kosa da storka amma to kusa gare ki shi dora ya faɗa ma wannan wani ko aka gama wakila wani ma kai ne ya fara ciwo eh da gani kari da matin bilailin to an kuma magana jami'i kuma kamar iska mai hecewa da dare wanda iska na ya ɗauka kai ka kawai da dare amma inda rana tana so in bida to babu babu da eh, eh? ka tsaya gida don amma ban ce mutum ya amri bai cewa ya zauna gida sai sai juma'a a'a wasu malamai sun ce bai zuwa juma'a mi annabi ya ce mutum al wannan wanda ne

وكيلا نعم يبيه يا حلت يا ضمن كده لأن لها حقا في إقامته عندها سبا شو قاعد يا كده بمنا إن كان ذكرا إن بدرواتا وثلاثة إن كان سيئا تو دمي ذلك ما تتناك ناك يا دوك يمال لأمو تقول كيو كان إيريك إيبا إيزي جلالي ما وانت إيزيكو يحاو من بريكو وانت بيه أوري بيه حلت سماكي جمعا

da haka bane aw aman aw aman ko makamta ba ta zama uzuri in akwai jagora amma in babu jagora wani ya zo ce mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ina abin da zan bar liki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu komai don gida sai da ba da bai ce kai taho kana jin kiran sallah sai ce to ka tsanta Allah eh. to mu zo ko ko halarta idi bai zama uzuri ga ƙarfi zuwa juma'a don mutanen aliya da an kawo na magana suna kharij da madina ko da an kace su to mu zo an kace inda bai zama uzuri sai in liman bai ce musu kowa ki zama na gida domin an hada muku juma'a ne kun sallaci idi Allah ya hada muku idi biyo ga idi kuma ga juma'a to kowa wanda an wajen madina shi zama ne gida kamar idan bayanan lokacin Usman bin Affan za su ce koli ma ya musu izini su dawo domin juma'a wajiba ta ne ta so guda muna hicci na da wannan hadin zurga hujja faslun